<laughs> wai ni za a na nama akan waya nama ya zuciya wala da amerika zan yi horata ni da hada kuɗi hello hello I need one Hello, answer. Sir, How much? What is your problem? Me, I'm not turanci. Ah, uh, waya ne ka zo haifan satin pro a a kawo mai tashin koya. Kai na magana na toni turanci kai banjin ka banjin ka banjin ka. Kai poki mara poki a na. Kai waya ce na su ka da kiki na bari ma. Kai kakka isuwa kakka isuwa hada ma na hada da bature. wallahi yanzu kana jin kayan fomatin wai halan kai ka manta da shagon dan audu communication cikin garin mahora kai gaskiya Allah da ya miki albarka sai yanzu na tuna walla na ji ana ta talla shagon ga na dawar communication an ce yana sai da waya yana sai da iPhone kala daban-daban yana POS ya bugu da gari an ce da laptop yana sai suwa wala eh, kai na matuƙa gore Allah barin ce can na san bai shaƙi dan hauri communication dan hauru communication bari in wato shagon gana na hauru communication shago na mai kama da kamfani ka sai waya nan kamar ka sai ta da america na ga inganci ga quality kuma ga arha ka ku bari ba ku baya walla dan hauru communication